أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وصن بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إن الائتلاف سبب النصر والاجتماع سبب القوة وهما أساس الغلبة والمنعة ويد الله مع الجماعة قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم قال ابن كثير رحمه الله أن يتناصرون ويتآبضون كما جاء في الصحيح المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابئه وفي الصحيح أيضا مثل المؤمنين في توادهم وتآطفهم وتراهمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداءى له سائر الجسد بالصحر والحمى وأما الفرقة فهي الفشل وذهاب الريح قال عز من قائل وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وفي الصحيح إنما تأكل الذئب من الغنم القافية فعليكم بالجماعة فإن الإنسان مهما بلغ من القوة فإنه يحتاج إلى إخوانه كما هم يحتاجون إليه إذ المرء بإخوانه لا بمفرده وانفراده فالجماعة رحمة والاجتماع بركة وفي الحديث عن وحشي بن حرب رضي الله عنه اشتكى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه أنهم لا يشبعون لا يشبعون فقال عليه الصلاة والسلام لعلكم تأكلون لوحدكم قالوا بلى قال اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه صححه الألباني فمن الأراقل والبلايا التي تعانيها الأمة اليوم مصيبة افتراق وبلية اختلاف والتنازع والتشاجر ولذلك لا يخافنا الأدو ولا تقضي لنا هاجه إذ هوائجنا مرتبطة بعضها ببعض والله في, في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه لقد صدق القائل حيث يقول تعب الإسي إذا اجتمعنا تكثرا وإذا افترقنا تكثرت آهادا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصله ذات بيننا وأصله ذات بيننا واجمع كلمتنا واجمع كلمتنا وردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ألب بين قلوبنا على الحق واضفى شر بعضنا عن بعض بارك الله لي ولكم في هدي كتابه العزيز ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد قال صلى الله عليه وآله وسلم لتطولن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم وفي رواية أو ليكالفن الله بين قلوبكم وقال عليه الصلاة والسلام والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قالوا بلى يا رسول الله قال أفشوا السلام بينكم ta وقال أيضا تهادوا godiya ta tabbata ga Allah ira da aminci su kara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya uwa haƙiƙa haɗin kan al'umma da tattaruwarsu waje guda da sanya manufa ɗaya ta zama a gabansu da yin aiki tukuru wajen cimma waɗannan manufofi don samun nasara duniyarsu da lahirarsu wannan shine ginshikin ƙarfi na kowace al'umma wannan shine ginshiki na samun rinjaye da kuma zamewa ga garbadau ga kowace al'umma ta yadda makiya ba za su iya keta ta ba magauta ba za su iya ganin wallanta ba kuma duk abin da ta sa gaba komin girman sa sai ta ci nasara a kansa domin ubangiji subhanahu wata'ala yayi mana alkawari kan cewa zai rinka sanya mana hannu cikin dukkan abin da muka haɗu muna yin sa baki ɗayan mu ya tabbata cikin hadisi manzo Allah yake yadullahi ma'al jama'a hannun Allah yana tare da taron jama'a waɗanda suka haɗu akan manufa waɗanda suka haɗu akan ayyuka na gari waɗanda suka haɗu kan taimakon juna da tallafa wa juna Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa cikin littafinsa mai tsarki wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'minai kwarai mazan su da matan su shashin su yana tallafa shashi ya'muruna bil ma'ruf suna umarin da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkar suna hani gabaran aikata mummuna wa yuqimuna salata suna tsaye da sallah wa yutuna zakata suna ba da zakka wa yuti'una Allah wa rasulahu suna yi wa Allah da manzon saɗa'a sai Allah madaukakin sarki ya ce ula'ika sayarhamuhumullah lalle waɗanda suka cika waɗannan sifofi da sannu Allah zai ji kansu inna Allah azizun hakim shi ku Allah mabuwayi ne mai hikima duk abin da ka sa gaba in ka cika ka'idojin Allah Allah zai taimake ka akai kuma shi Allah babu wani abin da ke gagararsa duk abin da ya taimaki bawansa akai sai bawan nan ya ci nasara akan wannan abu da ka mu lura da kyau Allah yana gaya mana sharuɗa ne da ƙa'idoji na nagartattun muminai mazansu da matansu suna taimakon junansu ba sa zaman 'yan murna ba sa zaman kowa ya iya allansa ya wanke ba sa zaman in jifa ya wuce kanka ya fada kan uban kowa suna zama ne akan matsayinsu na al'umma guda tsintsiya maɗaurin ki ɗaya duk abin da ya shafi ɗayansu ya shafi dukansu duk abin da ya shafi mazansu ya shafi matansu duk abin da ya shafi matansu kuma ya shafi mazansu dukkaninsu suna da manufa ƙwaya ɗaya ita ce ta ƙoƙarin kawo gyara ƙoƙarin umarni da kyakkyawa ƙoƙarin hani ga mummuna ƙoƙarin tsai da sallah ƙoƙarin ba da zakka waɗannan dukkaninsu kuma suna yin su tare da junansu domin sallah yana daga cikin sharuɗanta ya zama ana yin ta a cikin jam'i zakka kuwa a ce wacce kai mai fitarwar daman ba kai zaka ci ba wani zaka ba ya ci wanda a fili a zahiri taimako da 'yan uwantaka juna ta bayyana a cikin haka sannan ubangiji subhanahu wata'ala yake wa yuti'una Allah wa rasulahu mu'minan kwarai mazansu da matansu yaransu da manyansu gabashin duniya da yammacin nasu hidimarsu kullum shine su ga an yi wa Allah da'a su ga an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da'a domin wannan shine abin da yake hada kan al'umma yake mai da ita tamkar uwa ɗaya uba ɗaya to dukkanin waɗanda suka cika wannan sharaɗi shi kuma Allah ya musu alkawari da zarar ka cika sharaɗin Allah to shi kuma zai zartar maka da alkawarinsa kamar yadda ya ce aufu bi ahadi ufi bi ahadikum ku cika min nawa alkawarin ni ma kuma zan cika muku naku al-imam ibn kasir ya ce abinda wannan aya take nufi muminai maza da mata suna taimakon junansu suna karfafa junansu suna goyon bayan junansu suna damuwa da damuwar ƴan uwansu kamar yadda hadisi ya zo cikin sahih bukhari Mazala ya kwatanta muminai da gini ginanne wanda bangon gabas yake tallafar bangon yamma bangon kudu yake tallafar bangon arewa dukannin za ka tarar abu guda ne idan ka taba waccan katangar dole waccan katangar sai ta motsa azala yake al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan mumini ga dan uwansa mumini tamkar gini ne ya shuddu ba'dahu ba'dan wanda shashin sa ke tallafa shashi shashin sa ke agazar shashi manzo Allah dan ya nuna mana misalin a aikace wa shabbaka baina asabihi sai ya sanya ɗan sa a cikin juna ya rike gam yace kamar yadda kuka ga haka wannan shine abin da Allah yake nufin mu da shi shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya dora mu akai kuma ya kiraye mu zuwa gare shi shi yasa zamu ga da yawa daga cikin ayyuka na ibada kusan kaso 85 a cikin ɗari an ce mu yi su tare da juna aikin haji mu yi tare da juna sallah mu yi ta a cikin jam'i zakka wannan kan yar gamayya ce azumi wannan ma na kowa da kowa ne da sauran ire-iren waɗannan ayyuka na albarka na alkhairi wanda da su ne mutum yake cin ribar rayuwarsa duniyarsa da lahirarsa a wani hadisin har ila wanda imamul bukhari ya fitar manzo Allah ya sake kwatanta yadda ya kamata mu'mine su kasance tare da ba su umarni yace masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim misalin mu'minan kwarai cikin ƙaunar junansu da tausayin junansu da jin kan junansu da taimakayya tsakaninsu kamar sanin jasadin wahid kamar misalin gangar jiki ke guda ɗaya. wanda a cikin gangar jikin nan akwai gaɓoɓi akwai ƙasusuwa ɗaiɗai gaba har guda 360 amma kowace gaba tana makale da 'yar uwarta da za ka tsinke gaba ɗaya ko ka soki kashi ɗaya ko ka muntsini wata fata daga cikin sassan jiki dukkan jikin nan sai ya amsa dukkan jikin nan sai ya san wani bangaren sai ya game da matsala kuma sai ya taya shi koke sai ya taya shi jin raɗaɗi sai ya taya shi jimari shine manzo Allah yace idza min idan gaba ɗaya daga cikin gaban jiki guda sittin ta kamu da ciwo ta samu matsala ta da'alahu sa'irul jasad dukkan sauran jikin zai amsa bis sahari wal humma ta hanyar kamuwa da zazzabi da kuma kasa yin bacci da haka wannan a lokaci guda bayan buga misali ne kuma umarni ne ake mana da cewa mu zama kamar haka musulmi a duk inda yake ya damu da yan uwansa a duk lokacin da wani bangare na musulmi ya shiga damuwa ka ji cewa wannan damuwar taka ce ka ji cewa wannan abin kai ya shafa kar ka rinka jin cewa ba ruwa na a bai shafe ni ba a'a wannan iyasuwa na ne idan kai haka to ma kirkin baturan mulkin mallaka ya yi galaba a kanka domin ku sani asalin mu al'umma ɗaya ce daga uwa ɗaya uba ɗaya sannan kuma uwa uba addini ya haɗa mu ya ɗaure mu a waje guda ya mai da mu tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya ubangiji subhanahu wataala yace wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun wa ana rabbukum fattaqun ku sani al'ummar ku dai al'umma ce guda daya ni ne ubangijin ku ku kiyaye dokokina in ji Allah kuma ni ne ubangijin ku ku ji tsoro na to amma da baturan mulkin mallaka yake so ya mana makirci ya mana sharri sai ya zo ya daddatsa mu ya fitar da iyakokin ƙasa ya haifar mana da ƙabilanci na sassa da yankuna a yanzu kuma da dama mutum zai kunna rediyo ya ji cewa abu kaza yana faruwa ga musulmi na rashin jin daɗi na ɓatanci amma abin da zai so ya ji a ƙarshen labarin wannan musulmin ba na ƙasarsa ba ne da ya ji an ce abu kaza ya faru a ƙasa kaza ba tasa ba wace zuciyarsa ta raya masa cewa to wannan bai shafe ka ba wannan da sauƙi idan ma a ƙasarsa abin ya faru sai yi tunanin bari ya ji a wata jiha da ya ji cewa ba a jiharsa ba sai ji abin da sauki sai ji wannan ba matsalarsa ba ce in ma a jiharsa ce jira yake a lokal gamman ɗin da ba nasa ba in kuma abin ya faɗo lokal gamman ɗinsa to abin da shedan zai daɗa gaya masa to amma kuma ai ba a wad ɗinku ba ne in abin ya faɗo wad ɗinku sai kuma ya ce ai ba a akwatinmu ba ne in ya faɗo akwatinku sai ce to amma ba a unguwarmu ba ne in ya faɗo unguwarku sai kuma ka ji cewa to ai ba a gidanku ba ne in ya faɗo gidanku sai ka ji cewa to ai ba a ɗakin ku bane in ya faɗo ɗakin ku kuma sai ka ji cewa to ai ba kai bane kaga wannan lalacewa ce wannan ba komai bane face rufe wannan ka'ida ga mamiya da Allah da ma'aiki suka dora mu akanta har ka ji mutane suna faɗa abin takeici saboda tsabar san kai da mantawa da 'yan uwantaka da mantawa da haɗin kai wai da a gidan wasu gwanda a gidanku da a gidanku ma gwanda a ɗakinku da a ɗakinku ma gwanda kai kaɗai wannan wani irin son kai ne ƙa'ida shi ne duk abin da ya same ka a yau in na farin ciki ne gobe zai samu waninka abin da ya same ka a yau in na baƙin ciki ne jiya da shekaran jiya ya samu waninka idan na farin ciki ne da ya samu ɗan uwanka kamata ya ka taya shi kai murna tare idan na baƙin ciki ne ka taya shi kai masa jaje domin irin wannan abin da ya same ka ko ya same shi gobe kai ma baka gagara ya same ka ba ko ya same ku baki daya da ka addinin musulunci addini ne na haɗin kai addini ne na damuwa da juna addini ne na taimakon juna addini ne na haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen sanya manufa guda a gaba manufar tabbatar da adalci da gaskiya manufar taimakon juna manufar gina rayuwa wacce za a samu sukunin bautawa Allah subhanahu wata'ala da kwanciyar hankali a cikinta wanda kuma za a mutu a je a samu kyakkyawan sakamako a gobe kiyama ga dukkan wanda ya bi ta amma rabuwar kai wannan shine tushen hasara da lalacewar dan adam wannan shine tusar tushen kaskanci da koma baya ga dukkanin wani mai hankali da tunani domin rarrabuwar kai ita take jawo karfi ya tafi rarrabuwar kai ita take jawo dukkan wani amfani al'umma ta rasa shi a matsayinta na gabaki ɗaya da kuma matsayinta na ɗaiɗaiku rarrabuwar kai shi yake jawo kana ji kana gani hasara ta tunkaro ka hasarar da tafi karfin kai ka iya tare ta tafi karfin wancan dan uwanka shi ma ya iya tare ta amma da kai da shi kun hada hannu kun hada karfi da karfe sai ku iya tunkarar ta ubangiji subhanahu wataala yake wa fi Allah wa rasulahu ya ku bayi ku wa Allah da'a ku manzon Allah da'a cikin dukkan abin da suka umarce ku wanda na daga cikin gagarumin abin da Allah da ma'aiki suka umarce mu shine mu hada kanmu mu zama masu damuwa da damuwar junanmu mu Mu zama masu jin jimani da takaici idan abu ya samu yan mu. sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wala tanaza'u ahir kada ku yi jayayya jayayyar da za ta tarwatsa ku jayayyar da za ta raba muku kai jayayyar da za ta raba ku, jayayyar da za ta ba wa makiya su zo su rinka cinye ku ɗaya bayan ɗaya loma loma sala sala ubangiji ya ce in kuka yi haka fatafshalu duk abin da kuka sa a gaba ba za ku yi nasara ba ba za ku iya cin masa ba domin dukkan ƙarfin mai ƙarfi abu na iya gagararsa in shi kaɗai ya tinkare shi amma dukkan lalacin malalaci in ya haɗu da 'yan uwansa to sai su zama sun yi ƙarfi komin girman ƙalubale kuma sai su iya tunkararsa larabawa suka ce la tu khasim bi wahidin ahla baitin fa da'ifani yaglibani qawiya abinda bahaushe yake cewa sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi da yawa daga cikin mutane a yau abin da ya sa ba za su haɗa kai da 'yan uwansu ba suna ganin ƙarfin su ya ishe su in ƙarfi ne na tattalin arziki yana ganin kila a kasuwar da yake kasuwanci ya fi kowa girman jari ya fi kowa girman oda kowa a wajensa yake karɓar kaya da aka ƙananan 'yan kasuwa ba za su tinkare shi da matsala ya saurare su ba dukkan wata matsala shi in ba ta shafe shi ba ba ruwansa da ita Haka nan idan a siyasa ne wannan yana ganin ya burin ƙasa ya isa shi kaɗai ma gayya da haka baya bukatar yan uwansa in a fagen ilimi ne la'alla wani malami yana ganin shi kadai ya fi kowa yawan mabiya wallahi sun matallahi matukar za mu rika ruduwa da irin wannan rudun to babu inda za mu kai babu inda za mu kai domin ko da a ce ina da ƙarfi kana da karfi yana da ƙarfi idan Allah ya cire hannu daga cikin ƙarfinmu ƙarfin ba zai mana komai ba ka'idar shine in yansurukum Allahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di in Allah ya taimake ku to shine kuke samun nasara amma duk abin da kuke takama da shi na duniya in Allah ya cire hannu daga cikin al'amarin ku babu wanda isa ya taimake ku dabara ka ba za ta iya maka ba karfin tattalin arzikin ka ba zai iya fishe ka ba yawan jama'ar ka ba za ta tsinana maka komai ba in Allah subhanahu wata'ala bai kasance tare da kai ba yadda ku Allah zai kasance tare da kai shine kai ma ka kasance tare da yan uwanka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya mana wannan innama ta'kulu dhi'bu min al-ghanam ku sani ko giwa a ko zaki ko damusa ko kyarkeci ko kura a dawa duk ƙarfinsu su ba sa iya tinkara garke su farauce shi yanzu da za ka samu garken akuyoyi da kura ɗaya ta taso su gaba ba za ta iya musu komai ba saboda yawansu saboda sun dunkule a waje ɗaya duk da ƙarfinta duk da faratinta duk da fiƙoƙin da take da su wanda su kuma ba su da irinsu haka nan zaki duk da shine sarkin dawa amma da zai shigo garken tumaki ko awaki ba zai iya musu komai ba duk da rauninsu shi kuma duk da ƙarfinsa me yasa saboda lokacin da mai rauni ya haɗu da mai rauni dan uwansa to sai su zama masu ƙarfi sai su gagari dukkan mai ƙarfi in shi kaɗai ne to dabarar da dabbobin dawa suke wa ƙananan dabbobi marasa ƙarfi in suna so su lalata su su farauce su farko shine su tarwatsa su su raba kansu waccan ta gabas waccan ta yamma waccan ta kudu ta arewa to da zarar ɗaya ta ware sai su bita sai su farauce ta to haka makiya suke wa musulmi in ba mu gane ba su yi kokari su gwara kanmu su raba kanmu wancan yayi can wancan yayi can to sai su bi mu ɗaya bayan ɗaya sai su rinka ɗaɗɗauke mu amma a lokacin da muke haɗe duk ƙarfin mai ƙarfi duk girman ƙalubale ba zai iya gagaran mu ba saboda mun haɗa kai kuma Allah subhanahu wata'ala yana kasancewa tare da dukkan waɗanda suka haɗa kai dan adam duk sa ba a bakin komai yake ba sai da 'yan uwansa kuma yana da bukatar su duk raunin mai rauni mai ƙarfi yana bukatar sa ballantana kuma mai ƙarfi wanda mai rauni shi ma yana da bukata zuwa gare shi yadda kake da bukatar wane haka wane yake da bukatar ka baka isa ka ce ka wadata babu shi ba kamar yadda shi ma bai isa ce ya wadata babu kai ba mutanen Kano suna da bukatar mutanen ko ina a Najeriya kamar yadda mutanen ko'ina a najeriya suna da bukatar mutanen kano mutanen duk duniya suna da bukatar mutanen najeriya kamar yadda mutanen najeriya suna da bukatar ko'ina da ko'ina a sassan duniya haka allah subhanahu wa ta'ala ya hikimarsa ya kakkasa yaranmu, ya kakkasa launin fatar mu ya kakkasa ƙabilunmu amma ya ƙulla bukatunmu i juna duk takamar baturan ingila wani abin sai ya zo najeriya yake samunsa hakanan mu ma wani abin sai mun yi tafiyayya mun je ingila za mu samo shi duk da rauninmu kuma duk da ƙarfinsu hakanan duk takamar bature da duk takamar balarabe tare da farin launin fatarsa yana da bukatar baƙi ɗan afirka tare da fatararmu tare da jahilcinmu kamar yadda suke faɗa tare da koma bayanmu amma su duk da isa su ba su da kamala sai sun bukatu zuwa gare mu haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara halitta to ballantana kuma mu ijunanmu. mu bakano yana bukatar bakatsi ne bakatsini yana bukatar ba fare ba fare yana bukatar ba sakwace mu rinka jin cewa bukatun mu ɗaya suke da juna ballantana mun kasance al'umma ɗaya ballantana mun kasance akan addini ɗaya ballantana mun kasance bisa ga yare da kabila iri guda to da haka wajibi ne mu haɗa kanmu don mutum kare kalubalen da ke fuskantar mu duk lokacin da mutanen Kano suke jin bukatar mutanen Katsina su ta shafa bukatar mutanen Jigawa su ta shafa bukatar mutanen Sokoto Zamfara Kebbi su ta shafa su babu ruwan su. to al'umma ta lalace al'umma ta gama yawo makiya sun samu abin da suke so tattare da ita kuma za su gama da ita kana ji kana gani abin da ya fi ƙarfinka abin da ka fi ƙarfinsa sai zo ya fi ƙarfinka kana ji kana gani labarin da kake ji a makota sai zo ya cimma har cikin gidanka har cikin ɗakinka har kan ganin kwanciyarka da ka ya uwa mu fitar da tunanin ni kaɗai ni kaɗai tunanin son kai son kai tunanin in abu ya wuce kaina ya samu kowa ba irin wannan al'umma ba ce mu ba kuma haka Allah da ma'aiki suka umarce mu ba kadaici sharri ne zaman ko bala'i ne san kai fituna ce da musiba cire albarkar rayuwa take cikin komai amma haɗaka albarka ce haɗaka alkhairi ne a cikin komai in aka samu haɗaka sai albarka ta bayyana hadisi ya tabbata daga wahashi dan harb Allah ya ƙara masa yadda yace sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam kowa da ya ji ya wadata ya isa kowa a gidansa ana iya ɗora tukunya kowa sai ya ware kwano kowa an zuba masa sa sai ya ci shi kaɗai daga ƙarshe sai suka zo suna kokawa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum za a cika masa langa da abinci a cika masa kwano yayi yi tsiri ya ga kamar ba zai iya cinyewa ba amma ya cinye kuma ya wayi gari bai koshi ba da kansu suka zo suke gaya wa annabi wannan sai manzo Allah ya ce tayu kun ku kuke cin abinci ba wanda yake kawowa a haɗa kwano ba kwa ciyayya suka ce kwarai kuwa da muna yi amma daga baya muka daina kowa ya ci sa shi kadai muka koma yin zaman yan marina kowa ya kalli gabansa sai manzo Allah yake kash anan kuka samu matsala ko mun karancin abincin ku ku je ku hada ku ci tare Allah zai sa albarka a ciki zai ishe ku da suka dawo suna hada abinci sai zama kowa yana koshi abincin da da in kai kadai zaka cinye baka koshi ba yanzu in kuka hada da kai da dan uwanka kuka ci sai ka koshi ya koshi kuma har sai ku rage azala ce ta'amul isnaini kafi salat abincin da mutum biyu za su ci su koshi insha Allah in suka gayyato na uku sai sun koshi kuma sai ya rage to wannan ka'ida ce ta rayuwa ba wai sai kadai a kwanan abinci ba duk abin da zan hadu da yan uwa uwana su haɗu da ni ka haɗu da su mu haɗu da juna to sai Allah ya sanya hannu a ciki kuma sai mun ga albarka ta bayyana amma kuma bayan haka to Allah zai fitar da hannunsa daga ciki kuma za mu wayi gari mu a karan kanmu muna shan wahalar kanmu da kanmu muna ji muna gani abin da ni ba zan iya ba sai mun haɗu da wani amma mun ki mu haɗu abin ya dame ni ya dame shi ya gallabe ni ya gallabe shi ya halakar da shi ni ma ya juyo ya halakar da ni da haka ya uwa yana daga cikin bala'in da muke ɗanɗanar ƙunarsa a yau da musibar da ta addabe mu a yau musibar rarrabuwar kai tare da cewa muna da manufofin da dole sai mun haɗa kai sannan za mu yi nasara a ciki idan muka ce rarrabuwar kai ba muna nufin al'umma dole sai sun daina dukkan wani abubuwa nasu sun dawo ɗaya ba ba zai yi haka ba dole ne a cikinmu a samu 'yan kasuwa a cikinmu a samu masu sana'ar hannu a cikinmu a samu 'yan takarda ma'aikatan gwamnati ba muna nufin in mun ce a haɗu kowa ya ajiye sana'ar sai ya dawo sana'ar wani ba dole a cikinmu sai an samu 'yan siyasa sai an samu malamai sai kuma an samu mabiya sai an samu jagorori ba muna nufin kowa ya aje nasa ya dawo na dan uwansa ba ba haka muke nufi ba dole ne a cikin mu sai an samu musulmi sai an samu wanda ba musulmi ba ko a cikin gidan musulmin sai an samu yan ɗariƙa kaza yan izala yan ƙungiya kaza yan ƙungiya kaza amma wayewa a cikin rayuwa shine ko kana izala ko kana ɗariƙa ko ma wata hanya kake akwai abin da kai kaɗai baka isa kai wa kanka ba akwai abin da dole ɗan izala yana bukatar ɗan ɗariƙa akwai abin da ɗan ɗariƙa yana buƙatar ɗan izala akwai abin da musulmi yana buƙatar kafuri. akwai abin da kafuri yana buƙatar musulmi akwai abin da kirista yana buƙatar musulmi mai addini yana buƙatar mara addini dole ne sai mun haɗu mutuntaka ta bayyana sannan za mu iya yin sa yanzu harkar tsaro ba wanda bata addaba ba a Najeriya la musulmi wala kirista la ɗan ɗariƙa wala ɗan izala la ɗan pdp wala ɗan acc wala ɗan kowace jam'iyya to in muna da wayo da tunani jam'iyya ɗaya ba za ta ba mu tsaro ba bangare ɗaya na addini ba zai iya ba mu tsaro ba musulmi kaɗai ba za su iya samarwa da najeriya tsaro ba kirista kaɗai ba za su iya samarwa da najeriya tsaro ba kuma fitinar tsaron nan ta addabi kowa to dan ne a matsayin mu na mutane ba za mu zo mu haɗu kawai mu aje wancan sabanin mu haɗu a matsayin mu na mutum da mutum mu samarwa wa kanmu mafita a irin waɗannan ba maganar cin hanci da rashawa waye ba ta addabarsa a najeriya to me yasa ba za mu haɗu mu kawo kanmu mafita ba fitincinin 'yan kasuwa me yasa 'yan kasuwa ba za su haɗa kai su maganin fitinar da take addabar 'yan kasuwa ba fitincinin siyasa me yasa 'yan siyasa ba za su haɗa kai su maganin fitincinin siyasa ba fitincinin da suke faruwa a tsakanin malamai me yasa malamai ba za su haɗu su magance wannan ba dole al'umma sai ta yi wannan dole sai ka aje wani saɓani da ya haɗa ka tsakaninka da wani ka zo ka ɗauki wata jigon matsala maslaha wacce ta shafe ka ta shafe shi ku haɗa kai a nan ku gyara kanku da kanku ku samarwa da kanku maslaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake kafin a turo ni in zama annabi mutanen maka sun yi wani taro a gidan Abdullahi dan Juda'ana manzo Allah yake gaya na Aisha yake da za a gayyace ni irin wannan taron yanzu ina annabi zan sake zuwa maka ta rikide da ta'addanci da kwace da fashi da makami duk mutanen maka suka kira da masu bautar gumaka da wanda ba su yarda da Allah ba da waɗanda 'yan ba ruwanmu ne 'yan kallo ne da manya da yara da ƙabila ƙuraishawa da sauran waɗanda ba su ba duk aka haɗu aka ce to fashi da makami ya addabi kowa rashin tsaro ya gallabi kowa mu haɗa hannu da juna mu haɗa ƙarfi da ƙarfi akan cewa duk mutumin da ya shigo makka aka cuce shi ko ɗan gidan uban waye ya cuce shi sai mun kwato masa haƙƙinsa kowa ya yarda aka ce kowa ya yarda daga nan sai maka ta samu security ta samu tsaro ba wanda zai shigo maka a yi masa kwace ba wanda zai shigo maka a yi masa fyaɗe ba wanda zai shigo maka yana tsoro in ka aje kuɗinka a inda ka ajiye su in za su shekara sai ka zo katar da kayanka yanzu wannan ba shine hankali ba a ce larabawa a lokacin jahiliya da maguzanci su iya wannan amma mu muna tsaka da musulunci mu kasa iya wannan mu akan bukatun kawukan mu akan bukatun yan mu kuma manzo Allah yana nuna mana ai da ya je cikin wannan taron ba ta ya yadda a ci gaba da bautar lata da uzza ba ya san su suna bautar lata da uzza su kuma ba zai taba bautawa lata da uzza ba amma ya san akwai abin da mutum da mutum za su iya haɗuwa su yi wa kansu a aje magana sabanin addini sabanin fahimta sabanin jam'iyya a zo a yi magana ta mutum da mutum magana ta mutum ka ta ya kamata to amma matukar al'umma ba za ta yi wannan ba wallahi muna cikin bala'i shi yasa Allah yake wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir kafirai da kuke gani sun fi kuwayen duniya in ba ku yi wasa ba domin duk da bambance bambancen da ke tsakanin su in bukatar su ta taso suna dunkulewa su haɗe su fuskanci bukatar kuma ta biya Allah ce in ba za ku yi wannan ba ku musulmi to ku sani za ku ta ganin takaici a duniya za ku ta ganin abubuwa da suka fi ƙarfin ku kuma suka gagare ku wanda inda kun haɗu za ku fi ƙarfin ku ku gagare su yanzu a kwana-kwanan nan kowa ya ji kafafen yatsa labarai irin yadda gwamnonin inyamurai wani adadi mai yawa daga cikinsu suka tinkari shugaban ƙasa kan airport na inugu airport na inugu airport na inugu din nan lokacin da aka yakin biyafar yakin taware ta shi ake kawo wa inyamurai makaman da suke yakan gwamnatin tarayya da shi amma daga lokacin da aka gama yakin gwamnatin tarayya ta rufe airport din aka daina amfani da shi tsawon sama da shekara yanzu hamsin ko kusa da haka amma duk da haka al'ummar su ta rike abin a zuci yau gwamnonin su suka haɗu suka dunkule suka je gaban shugaban ƙasa ba in ya muri ba shugaban ƙasar da yana daga cikin waɗanda suka yi wannan yakin ya san bala'in da aka shuka a wannan yakin Allah ne ya yi masa yana da tsawon rai da shi ma yakin ya tafi da ire sa amma duk da haka ku kalli da suka haɗu suka je gaban shugaban ƙasa suka yi masa kwarjini ba su tashi ba sai da ya yi musu approval na biliyan goma a je a gyara kuɗin a buɗe shi yanzu mu Kano yaushe muka taɓa yin faɗan taware yaushe muka ce za mu balle daga Najeriya amma me yasa mutanen Kano da mutanen arewacin Najeriya Sokoto Zamfara Kebbi Katsina ba za mu haɗu akan buƙatunmu ba mu ma mu rinka zuwa wajen shugaban kasa yanzu a satin nan Allah ya san adadi na altajirai a Kano waɗanda suke baƙin ciki da takaici waɗanda wasu su suka tuntuɓe mu wasu suka tuntuɓe wasu daga cikin 'yan uwa akan a yi magana akan sha'anin kwastam kwastam sun addabi kowa ba ta muke za mu shiga aikin kwastam ba ba ta muke za mu shiga aikin gwamnati ba amma dai damuwar kwastam ta damu mutanenmu ta damu attajiranmu ta damu harkar kasuwanci a arewa ina masu kuɗin arewa ina masu kuɗin kasuwanci ina shugabannin 'yan kasuwa me yasa ba za ku haɗu ku je ku ga shugaban ƙasa ba akan matsalar kwastam ɗin nan mala'iku ne daga sama suka sako amma sai yau kwastam su wancan su kama su wancan su raɗe in kai ba a same ka ba shikenan ba matsalar ka ba ce ko kuma in kai ka san yadda in ka shiga zaka fita ba komai a cinye kananan yan kasuwa to ka sani ba dan karamin ɗan kasuwa ba babban ɗan kasuwa babu shi babu shi Ƙalubale ga shugabannin yan kasuwa kasuwar sabon gari kasuwar singa kasuwar kofar wambai kasuwar kwari duk wannan matsalolin sun addabe ku kuma mu ma talakawa sun addabe mu kuma doka ce da ka'ida ta aikin gwamnati la'alla su kasan suke tafiya a kanta amma ku bi ku je ku ga ministan kasuwanci ku je ku ga shugaban kasa ku sa gwamnoninku a gaba ku sa sanatocinku a gaba ga damuwar mu ko ku jira kuke shugaban kasa dan arewa ne zai neme ku gwamnati ba neman ta ake ba ita ba nema take ba ita ake nema kafin ku fa lokacin da shugaban ƙasa bai zama shugaban ƙasa ba kila kofar gidansa ma za ku ganshi a zaune ku ɗaga masa hannu amma yanzu ba haka bane ba haka bane yanzu yanzu shugaban kasa ne lokutan sa a kidan ya suke baccinsa idan yake tafiyarsa ya take inda zai je a ƙidanye yake wanda zai gani a ƙidanye yake saboda adadin yawan mu miliyan kusan ɗari biyu ya zai ga kowa sai bayan ɗaya ba zai yiwu ba amma 'yan kasuwa in suka zo a dunkule da murya daya bangare ɗaya arewa ko kudu shugaban kasa yana da damar ya saurare su ya ji su ya ji damuwoyin na kasa da su kuma ya share musu hawaye idan shugaban ƙasa bai yi haka ba mulkin demokuraɗiyya ne ba mulkin soja ake ba kuna da damar ku shiga gidajen rediyo ku hira mun je mun ga minista wani bai saurare mu ba gwamna wani bai kula mu ba wani kaza bai mana ba shugabanninku ne kuna da haƙƙi a doka ku tuntuɓe su in ba su yi muku ba ku fito ku yi magana a kafafen sadarwa dokar ƙasa ta ba da yancin wannan amma me yasa al'ummar mu take kwance take bacci waɗanda suke yan ta'adda suke zama yan gata a kasanmu? mu amma mu waɗanda muke yan halaliya ba mu da wani kashi a gindi na ta'addanci amma mu mai da mu yan bora saboda ba mu iya cin hatsi ba ba mu iya cin hatsi ba ba mu da wayan rayuwa ba mu da wayewa ba mu da gogewa komai ana barin mu a baya ba dan ba mu da ilimi ba ba dan ba mu da gogaggu ba ba dan ba mu da masana ba ba dan ba mu da wanda za su faɗa a saurare su ba sai dai kawai dan mun ɗauki kan zuciya kowa ya kalli gabansa kowa bukatar sa ce a gabansa ba ruwanka in dan kasuwa ne kai in ba kayanka aka kama ba ko kayan waye oho daman ma kila Allah Allah kake a kama masa kayan yayi kasa kai ka daga ya za a yi wata al'umma ce za ta yi nasara tana fatan ɗaiɗaikunta su lalace ita ta daga wallahi ba za ta yi nasara ba duk lokacin da ka so dan uwanka da alheri kanka ka so domin alherin zai dawo kanka duk lokacin da ka nufaci dan uwanka da sharri kanka ka cuta kanka kai wa illa baka sani ba domin sharrin ya dawo kanka shi yasa masu hikima suka ce duk wanda zai gina ramin mugunta ya gina daidai shi domin baka sani ba ta yi kai zaka zama a ciki in ka gina yafi karfin ka to in ka fada ba zaka iya fitowa ba yayin uwa mu so junan mu mu so al'umman mu mu hada kawo kan mu mutunkari matsaloli da kalubalen rayuwa da suke gaban mu suna da yawa wallahi da zaman ɗaiɗaiku irin yadda muke a yanzu ba za mu iya maganin komai ba ba za mu iya maganin komai ba makiya za su shigo su yi mana kata-kata su yi mana illa ba tare da mun sani ba na tabbatar da cewa ba mu kaɗai muke kasuwanci a Kano ba akwai kabilun da suke kasuwanci a Kano amma yadda suke morar kasuwanci mu ba ma morarsa tare da mu ne ɗan gari tare da mu aka zo aka tara tare da mu kaza mu kaza mu kaza amma da suka haɗa kansu sai suka fi mu wayo sai suka fi mu dabara abu ɗaya in ya samu talakan ya samu dukannin su manyan su za su iya zuwa su ga kowa akan karamin cikinsu, wanda haka manzo Allah ya gaya mana al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum wahum yadun alaman siwahum wa yasiru bi zimmatihim adnahu musulmin kwarai suna jin jinin su ɗaya yake da juna da ka taba musu shugaban kasa da ka taba talaka falke duk ɗaya ne a cikin su duk jinin su yana da tsada ba sai an taba wani mai kima mai daraja ta rayuwa shi ake jin cewa mai tsada ko rai ya mutu ba amma talaka ba a bakin komai ba wannan baki da musulunci ba ce sannan manzo Allah ya ce wa hum yadun alaman siwahum su musulmi dunkulewa suke kamar hannu daya in za su fuskanci duk wanda ba su ba sannan wa yasiru bi zimmatihim adnahum mafi kankantar musulmai in aka taba shi kamar an taba duka in yace ya yadda ya ciwa sauran albasa da bakin su kuma kowa dole yadda ma'ana dai su ake mu zama dunkulallu akan manufa daya sai mu tunkari dukkan abin da ya tsaya mana a gaba sai Allah subhanahu wataala ya shige mana gaba yana daga cikin sabubban da suke lalata yan uwantaka suke raba kan al'umma rashin mai da hankali a wajen daidaita sahu a sallah manzo Allah ya gaya mana wannan cutar kuma ya gaya mana tana daga cikin abubuwan da za ta fatattaka mu in ba mu kiyaye ba wata rana annabi yana daidaita sahun sahabbansa ya daidaita har zai ta da kabbara sai ya juyo sai ya ga wani ya bullo ya yi gaba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ku sani Allah ya sa mun ina ganin ku ta baya ba dan komai ba sai dan saisaita ku da daidaita ku in dai a cikin sallah ne bi yadda wani ya saba ko mun yi san sahu annabi zai gan shi sai ce to ku haɗa sahunku ku daidaita sahunku in ba haka ba Allah sai ya saba zukatanku haka kawai ka ji ba ka son dan uwanka kana fushi da shi kana kyashin sa kana masa hasada a masallaci matsalar ta faru ka haɗa kafar sa da taka ya janye in mawadaci ne yana ganin kai talaka ne kafar ka da faso ya zai haɗa kafa da kai ya sa riga mai daraja ya za a yi kamanni da jikinsa ka karya masa guga wannan abubuwan da muke ganin ba komai ba su suka lalata mu a cikin gari sai ka wayi gari wani bai taka ma baballanta na ya baran ma amma haushinsa kake ji saboda ita ka'idar Allah haka take in ka sauka daga kan ka'idar da Allah ya dora ka to zaka ga abubuwa masu ban mamaki da haka annabi yake la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum aw tarwaya baina qulubikum ko kuke daidaita ku ko sai Allah ya rarraba tsakanin zukatanku ya zama ba ku san ma ku hada ido da juna saboda tsaba kyashi da hasada da kullatar juna a wani hadisi manzo Allah ce wallahi ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani wallahi ba za ku yi imani ba sai kun so juna kuna san in gaya muku abin da in kuna yi za ku so juna sahabbai suka ce muna so gaya mana ce ku rinka wa juna sallama zuciya tana da kyashi tana da hasada, tana da jin tafi wani amma yadda ake karya zuciya duk inda kaga mutane musu sallama to shedanin da yake so ya rinka sa ma kai ka isa shikenan ka fi karfin sa duk yadda kaga dan uwanka kai mai sallama in yana jin haushin ka sau goma wannan jin haushin sai ya dawo biyar gobe in ka gan shi kai masa sallama zai dawo uku ana nan sai in ka gan shi ya ma dariya kai masa dariya shi kenan sai ku daina kullata juna yana daga cikin abin da yake cutar da mu yake rarraba kawukan mu shine rowa rowa manzo Allah ya gaya mana rowa tana sa kiyayya kishiyarta kuma ita ce kyauta tana sa soyayya duk lokacin da kake da wani abu wanda zaka iya bawa dan uwanka ko da ya fi ka ba shi wannan kyautar tana karya gaba da kiyayya da hasada a zuciya tahadu tahabu ku rinka kyauta za ku so junanku waɗannan cututtuka in muka kalle su a cikin mu yau wanne ne bai kai inda ya kai ba cutar ba za ka gaida wani mutum ba sai wanda ka sani a'a duk wanda ka shi alamar musulmi gaida shi yi masa sallama alheri ne aminci ne kwanciyar hankali ne ƙaunar juna ce to haka nan daidaita sahu to haka nan kuma rowa Allah madaukakin sarki ka hada zukatan mu akan abin da kake so ka yarda da shi Allah ka gyara tsakankanin mu ka kawar da gaba da kiyayya a cikin zukatan mu Allah ka hada kalmomin junan mu Allah ka maida mu zuwa ga addinin ka maidarwa mai kyau Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon banta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantata ya mai girma shugaban kasa ya gabanin kwastar mai girma gwamnan Kano da dukkanin jami'an tsaro waɗanda abin ya shafa ku sani mutanen kano suna fama da musiba ta talauci da kuncin rayuwa da ma dukkanin mutanen arewacin najeriya kuma musamman game da sha'anin boda boda boda shugaban kwastan na ƙasa baki ɗaya janar hamida ali ritaya allah maɗaukakin sarki ya baka amanar wannan hukuma a hannunka kuma al'umma tana cikin kunci a duba a ga yanayin da ya dace da al'umma ba za mu ce ba ba za a rufe boda ba abinda babba ya hango yaro ko ya hau tsani ba dole ya hango shi ba amma dai a sassauta wa al'umma duk wanda Allah ya dora shi akan wata kujera al'umma ta ji daɗi da shi shi ma Allah zai kyautata masa manzo Allah yake duk wanda Allah ya dora shi akan wata dama ta al'umma ya amfani da damar ya kuntata mata shi ma Allah ya kuntata masa Allah madaukakin sarki kai riko da hannun gabanin mu zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi Allah madaukakin sarki ka sanya musu zukatan tausayi mu kuma talakawa Allah ya sanya mana zukatan yi musu biyayya cikin abin da ba saban Allah ba yayin uwa zage zage ga shugabanni da la'anta la'anta da tsine tsine ba za su kai mu ko ina ba su suke da lalata mana al'amura hanyoyin ban haƙƙi na addini da na dokar ƙasa su ne mafita duk lokacin da kake a ƙasa aka samu wani kunci tattare da kai wannan ƙasar tana da doka kai ma a matsayinka na musulmi ko banda ba musulmi ba addinin ka ya tanadar maka hanyoyin da zaka bi wajen neman haƙƙi hanyoyin neman haƙƙi na ƙasa sanannu ne hanyoyin neman haƙƙi na addini sanannu ne yi wa shugabanni addu'o'i wa'azi nasiha jan hankali tsoratar da su Allah in suna jin cewa su suna da iko akan bayan Allah Allah yana da iko sama da nasu akan su da haka sai su ji tsoron Allah Allah madaukakin sarki ya mana maganin dukkan fitintunu Allah ya mana maganin dukkan abin da ya fi karfin mu Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم